kí ó jọ kí àníbi bá àṣẹ́lẹ̀ mú jọ àníbi á wọ́n àgọ́sọ̀ abẹ́jì wọ́n àwọn dàbá ìrìnàjì jì gata mfe jiyan wa zuwa kawaji sadaka ya bane zagi gado kun fi na in ce sai ku ciya daga mu a cikin laji to kiyo yi to sadaka zuga yi yi anabi ga kijin nga bayani jiya bal ka ga yin to wuce shi da fiye tuɓa wa laugayin zagin ne da sabagiye hadisiyan lada so tulu tabbatu ya ba gina ga sayin zagiye ne ko zagin ga sabagiye na sukun gaji kiyo wa apply wa babon nan ga mazo ga lolita fi ne kita ziru mu bala'i an mu sha ba ta rija ko ko taziru mu bala'i ya alhujuri wula sashiyan yayi eh, wuce be shubha zanga da cajin gaga cilifa gaskiya eh, wu ne za wu kafiri jina nga ikiyo nga jihadun fi sabilillah wadda ga cin ba zai jo daga da ya ci gaji musulmi a fi da na yabo na ofe jikiyo ofe zuwa da waje zan da ce ne ganin nan nga jihadun fi sabilillah gaskiya ne kuskure a shekha abdullah zaki da abdul muslim al-abbad al-badr wa gani ta sinu ka ce ga al-kutuful jihad no page 48 no 52 kunga hal kunga saminan hal mujarrad qatl al-kafir jihad fi sabilillah ma zunu kundula kafiru kawai ngai jihad fi sabilillah kuma inna min al-umuri al-ma'luma min ad-din mine na goye ya addini musulunci wannan bi darurati anna Allah azza wa jalla sai da coci na wacce ma zaƙe na kada a zama na jima wa ya egiya wula haji lamarin ci ko ga lagwato za wusa ba kai ya tiya yana kan mu. a ca ba zautar wula da alkiyami ma wa da fi hurmati ha? sai ci maji tsanani ya ci yara abu ya yi wa ja'ala ta fi zalika wanti ya ku hurmati zamban kabira wa da Nazima sai cin mula da ga wanda ga shegaya zanan ba na wuce koko mai ji masiba ga gagarumi warattaba alai wa'idan shadida sai cin mula idi da sarawi ya ce kibo ya ce jijiye na nan waje za an aliman yau kiyama gani bai gagba na tane ifar kiyami fakulu katlin nafsi rayin doro ne zagaguna muslimatin kanit Alkafira. ko yi musulmi ko kafiri idza lam yakun ala waji alhaqi kaga rayi wuce na wuna wuta ce gaskiya ba allazi azina allah allazi allazi azina bi allah ta'ala na to yace jin zini da yana wa qararatu shari'at alislamiyya islamiyya shari'a musulunci majeda da ina fa inna muharramu shar'an na yaramu bal huwa fil islam madudun min kaba'ir dhunub bal idza'u ka bayiru mi ya addini ya musulunci mo zulubi wuci ko kuyo wa min al mubiqati idza e wuma da min ye ne ji zalu golo alaka kana wa man samma zalika jihadan fi sabilillah zana magana na sai yuce ga jihadi ga da wono na waja'alahu muba amalan mubaha wuce wula ga yana to yo mubahu ajin wa ba na fa wa dallu mudillu zana ju na ji zashi وخارج عن إجماع المسلمين ذا ما أجل دقى إجماع ومسلمين بل وعما أجمعت, أجمعت عليه شرائع السماوية كي ذا نصاد جنته الشريعة نيبدك يعني سوق باتنا أجل دابين ولنتعمل ما قص الله تعالى علينا من قصة نبيه موسى عليه السلام يقبعي هنا تويت لدي كي سيع نبيه نبي موسى عليه السلام في قوله سبحانه بانو قدام ودخل المدينة على حين قفلة من أهلها ودخل المدينة wa gadajo ala gini gaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulaini yaktatilan idza e jaya nan musa cin gadaji nin mu na nan musa gadaji nin mu da suka nan musa sun raguba e su hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi zanna da wani jama'a nan musa jo zanna mai makiri nan musa jo fastaghatha wallazi min shi'ati ala allazi min aduwihi zanna da wani jama'a nan musa shiga musa gajin taimako ta ce maki riwuna nan fowa kaza wu musa faka za a rage a nan musa ɗin mai lozu za a jefe su kala nabi musa ga haza min amali shaitan jiji yana na ya tu shaitan wuyo to na zane maki da nan musa nan a nan musa ga biyo tun na watu na wajiki wajiyaniya a nan musa majini ya ji na wawuna a nan musa majini ya ji na wagurayina ne kuskure nuji ba nu gawai kan wuna amma to su a nan musa ji kiyo wacce da bambe kan na zanne na su da nan ji musulmi a nan ibn nuja imani da nan musa inna wa duwun e tu shaitan yo shaitan makirizu yo mudillun ne gniza shi mubin gbangbana wa qala rabbi ni zalamtu nafsi alim musa ga tsoye ci mi ci mi zalunci faga fili fadani faga falla tsoye ci fadani na wal ghafur rahim qala rabbi la ya wace bima an amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin be ni mana jami'in ya fa da to criminal zuma da karshen aya wuce shi Sheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin ce ga mun ci ga wafiya an ga fiya zil qissa qissa na na qissa na na yale anna hadha allazi iftaghafa bi Musa shakhsu min shi'ati zanawa ga nan musulmi ji taimako ne mini jama'a nan Musa ibudan ai isra'ili muslim zane isra'ili ne musulmina wa allazi ladhi wa alayhi zane ma yunasara ta tubo na ezuyo na shakhsu min aduwi ezuyo daga makiriya annabi Musa ai fa kibutiyun kafir zane kafiri wa galo tafsira ibn jariri at-tabari bi tafsira bil muzaffar a sama ne wa laga wancin yawa gan zai ga anan musulmi jun taimako nan wani musulmi zana anan musa ji taimako a jiya su wiki wikiyar zana da yawanci bejin ajiyar na wiki ku za wace kirti ne kafiri na wa yan zahar min siyak an na gal kiftil kafir na mu'tajiyan alal isra'iliyyar muslim ya ba ke min ga ciyen na lena wale gan isra'iliyun na na wikiyar eh, kifti na na kafiri. kana mutadin alal isra'ili almuslim wato kafirin nan ufe jita dan ufe giya kata ce musulmin nan fa arada musa alayhi salam a difa'anu bil haqqi anan musa cewa ga mu defend da gaskiye wa lam yaqsid qatla aduwihi al kafir anan musa ba ga zanen ne makirin ce kafir an lawwa walakin lamma na musa alayhi salam kad utiya basatin fil khalqi wa quwwatin fil badan amana ne musa to ti jikagbo yu ma jikagbo ne kan pate yuna addat waqfu ila ila qatl qibti e zunu gbaza ne ko gwanu gan wa de gbono wa dikio wa fe san diyan su sun zan qala ta'ala to ti ga fo kaza musa musafaqad alai ai da fa'u bi jami kafi ala sadri an musa wu de gwa de gbon ani ni faqata la zan fe to wallahi ri kadla ni musa pagun la zan wa قال الحافظ ابن كثير ابن كثير يقول البداية والنهاية كو وقد كان ذلك الكبتي كافرا مشركا بالله العظيم نغزا نن تسوغوا تعلم مصدانا فا كافر يوني مشركنا ولم يريد موسى قتله بالكلية أن موسى مقبغن هو وإنما أراد زجر أن موسى مقبغن ونوبو وردؤه أمو أمو wa ma haza kala musa ma ta sa musa ga haza min amali shaitan ne min yafi shaitan budan inna hu aduwwun makiru mudillun ne giza shi na mubin gbangbana. kala rabbi inni zalamtu nafsi anan musa ga tsaye cimani mini miji zalunci ki zalunci wuce nan gawa mini miji zanen mm. ya bo kafirin nan wuce ci maji izini guguza wuce anan ko mm. makiya su sun kuskure wuce ga jini ya jigan wa wuwa mai ba ta gafara ta sun فغفر له وجزع اتفادي إنه هو الغفور الرحيم قال ربي يا وتيتي بما أنعمت علي من وجامين فلن أكون وإذا بشوى فلن اكون ظهيرا للمجرمين ما فيدا تو كريمنا يزما شيخ عبد الرزاق تيغتو والمقصود إن إقبانا ان موسى عليه السلام قد abda nadamahu wa tasufa wala ma afda ilayhi anan musa alayhi salam wa fe tira bonde yene na da jingwalo na wak zawo min qatl qibti al kafir ye gwanu da da ne gbo qibti yu ne kafir da na wuti da jan jidina ku ti da suna allazi kana zaliman lil isra'ili zanna maji zabanin musa zalunci ji wa tabara musa zal qatl ghayr mutabad mutabad mutabad min tazini shaitan anan musa mai legayen na shaitan ta lusa fi ba wa annahu kad zalama nafsahu bi hadha al-amal umma min wuji zalinci bi yatiri ne wastaghfara rabbahu umma bagafara da to shi wa taba ilayhi wuci ma fabiyi wa al-basri an hasan al-basri ya ga qala gal lam yakun yahilu qatl al-kafir yawma idhin fi tilka al-hal ga lokaci wuce ungwaye a wuka siri hali wuce na ya na kanu ta hali kafi an likita ne bawan lokaci wani hafi yagun kwana tafsiri al-imam qurtubi yan da jamaluddin al-qasimi fashtamalat hadhihi al-qissa ala mawa'iz wato qissa ne na in kuwa kama mai kan wa ibar nazima da dalasin ci kwaji yambagi ta mula wal yatibaru biha min za santu ucaji lura da nan gayi an na azal alqatl khata ya wuna tutuna nafa ya zawu na na kuskuru yo walam yakun da mutamidan maqsuda nan musajidi ya jigan wa zan nawa wa anna hadha maktul kana kafiran mushrikan zanna na ma na fa wa fi kafir ne mushriki billahi na wa kana ma zalika zaliman mu'tadiyan alal isra'ili to suma zanne ga sai biya katacin isra'ili wo amma to ma to wato wata anin musanin musadike wa regret wa annahu min qaumin ishtaddat adawatu li bani isra'il qibtiyun lana adanan wa sarawi ya bani isra'ila shi فقتلوا أبناءهم a ce wuji banu isra'ila shi wa ta hayu nisa'ahum a mafi yayin zagaji wa kane ma'ahum bala'un azim zane mai ba ba sarauni a mata sun tattale zane na tuba ta hannun musa na hannun musa fahim babu yadda na jinaya annan musa alai salam ada katlahu fi hadhihi hal min amali shaytan annabi musa wula ga tutu na zane tudana na fa hali na nena mine to shi tambu don ta ainin ni yi ko wasuwasa ciki na da min ya sane shaitan ladan wani bai wasuwa su yi da hannun shaitan a duhun Ibn adam ebe na shaitan makiriya zawan juyo don adam ci la igalo e aja la shuba daga a sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala a kawo toji kuruju jumakiya biyo da shi cishi har ki babu na fueni uwu ladan dubu arba'in nan nga egana na inda mota madu ah. egana na gaskiya wuje na a yi guwa cingana wa'an wujen hacin wasu wọ̀gá lórí ti nẹ̀ yìí gan-an ápì lẹ́tù kẹ́ṣù ṣubọ̀ hati ní àṣẹ́ salibin abdulaziz ali sheikh egugan lọ́kọ́ ilubazihim sáṣì ya jàgagán inna sheikh muhammad ibn abdulwahab kharaja usmaniya a sheikh muhammad ibn abdulwahab wọ́n ti al-usmaniya hal haza in ganna ta zu jawab ishi anna hadha laysa bi sahih daga naji daidiya li anna najidan ibn kinai ga najidina منذ سنة ya 256 after hijira kada kharajat an hukmi daulat al-abbasiyya wa tiyawun da on da yan daula al-abbasiyya ba tawallat ya duwal yuqalu laha daulat al-afdaliyya daula ne sai form ci naji da kan daula al-afdaliyya wa rubbama kana shi'a aw min az ko ga wancan wato mini shiya ba don ko mini zaidiya jo fa kharajat min sulta wa lam tatma fiha dawlat al-abbasiyya dawlat al-abbasiyya masuku wuje interest to ya naji da aslan wa lam tursal ahad wa lam tursal ahadan ummatu zandoro da gubu shi zuya lima hasala lahu min at-tafarruq wal ikhtilaf wa dha'f ibn asa ga bire kan ga babboka li anna najla laysa fiha mutma'un fi zalika al-hin ibn kiyan najli ma adiyan do chabe da waza da nawuncin lokaci wucin thumma tawalat al-imara wa duwal ala adami talab min ali najd lokacin wuci ji ma imara ji ka ka ka ka ka ka da daula ji ka ka ka ka a fe lamitoji adiyana de nci request yin duwa na jidona aya rukunu fi sultani ga da alami atuwa na kanat lakum imaratu wa duwal mustaqilla adadiye shi konji konji konji ndo majikinu min sana daga iya 256 ila an qadat ad-dawla al-akhdariya fi nawi sana hada ka kuna dawla al-akhdariya shi bezo iya 500 after hijra na takriban ثم بعد ذلك توالت دول او دولات صغيره اتفهم ya يجي واجي ji واجي arul imaratu zaghira wa kullu man ansha bustanan zado ne ga lati tsaci cina aw mazra'atan ko da ne nununa wa jama'a an-nas hawlaha wuta ga ku ka mu ba ce nunuji na fara amiran balad wuta ga ya kiyo ta ga ya ce yuji ndia na ki ndia lo gefe je wonta ni wala ti tsaci bo fe nu gombi no shi be ndo mi fe nu fe kan ra kun ji be nan ji jago zan do siga be da shi go bi ngadi zuku zai na ayedo cha so fe a ti ga fe ji ya ji bu والقرى إلى آخر ذلك بيجيجي فأتى إمام الدعوة ممن عبد الوهاب تشيبي الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الواقع وتليدني هو أن الإمارات في النجد ليس لها ارتباط بالدولة العثمانية مليغا اجوا يوتنا في كنجد هنا وندوا قاتين بالدولة العثمانية فليست العثمانية تعطيها تنفق عليها دولة عثمانية وهو يندوح بكنجد وايضا لا تطلب من امراء يا خراجا ويود كو كوي حراج بي زي في كيان دونا ولا تطلب منهم بيعه الى غير ذلك أمد وبيع ازابيا بل يا متلوكه متروكة لعدم رغبتهم فيها أو يعني يبون هذه زي بيك انترست لولونا فليس فيها مال إود نجدوا وليس في ال آلها مطمون za yi wuce ma biyan da kuma zamu بينا بل يا بلدان صغيره متفرقه ودي sagiratu mutafarriqa wanda كاكا ji waje كا كا كا كا كا كا كا faja a sheik muhammadu abduwa ba la zalwaki sheik abduwa bu cibe muhammadu abduwa bu wuci ne yirin ne lil'uyaina amir kiyan uyaina wunde da shi walil harimala amir kiyan harimala wunde amir walil jabaliya amir kiyan jabaliya wunde amir walil dar'iya amir kiyan dar'iya wunde amir walil riyadi amir riyadu wunde amir walil kharaj amir kharaj wunde amir ejeji kayan mafi su bidiyo na manke ila asiri ya asiri hada kullu wahidin min na mustaqila ndo yiki ni ja ga wa tun mustakila za ndo mai lami to da sheja fa da'a fi hadha al-amr wuci da je ce lamarin nan kuma kamata dawlatu sudiyyat al-ula ala tauhid yace na raba ya sudiyya ma faruwa waji kiyo wa annake wanta sharat ba da zalika ba da shari'a shar'iyyatu sayya da waci gashe ba zuma cin gago haza hakikatul amr na ga hakikan lamarin amma qaulun man qala maza na ga ga inna kharaja ala dawlatul usmaniyya sheikh muhammad abdul wahab tiya ga wagun daular usmaniyya jinan fa za gairu marufin inda ulama idawati yana na waje na wato mai dawa shi ɗena aslan ya dami dukuli najid ta talwilayat al-usmaniya ibn ya najid uga da karkashin daular al-usmaniya fi zalika zaman zamani wuce ba ban zuma ya dawa ya shek bin abdul wahabu uga ta ali mamud basha unde ku zai atun ku zai daga misra a cibiyar gu a shek muhammad ibn abdul wahabuji ka kuna sai jin da a cikin da dawayen tawidi bin ka ta duwa buki ya jike ji kuruju ya zandoro mini haba zai ji wuza shi a caga dubu talatin dubu arba'in na tataru shi gangani da ubaidi a shaga shi da hacin amma a zan a shek mun harin wahabu un ladan ladan shi har dubu arba'in ba masallaci tun da shi zamani wucin ya shi wucin na gun dubu arba'in ladan shi

قبل دعوة الشيخ رحمه الله تعالى كان دعوة الشيخ من عبد الوابنا كان الناس متفرقين في كل جهة إذا جاء بيرزاندو ديش جيف جيف يجيبو كان في شرق الجزيرة العربية كانوا يدينون للولايات العثمانية شرق إيست هي جزيرة العرب إلا من الدولة العثمانية وكان في غربها يدينون للأشراف garbo ma westo mai lamito a shi wafi wasatul jazira ta ce jazira mai ya'ani fi najid najid ma lamta kun ta ta wilayatin lamitu wanda wanda yan wilayan doro ba inda ma ka likulli baladin amir yashin doro dai amiru wani kulli baladin wali yashin doro ma dai wali ke gwamna ko zane shi zai yunan yoti wa sahabu zai je lamitu na lamitu wa kana fi zalika min alkitali ma ta'lamun na mafuku ummaki a tsakaniya a tun zashi shi ne so ɗina hata ina fi yomi wahidi haka babu na fuwe ni da mulari fi ba da kura alkariba minar riyad kauyen gaci na tsobakin yan riyadu na fi zalika minar kitali mata mata alamun okun da wasarar ina ji faruwa kyan da ɗina fi yomi wahidi ya e fuwe ni kutila arba'a a zaguni kana amir ade bashkinni faqatalahu wahidun tawalla imara e bashkinnin nan zanda ti dai wu zanan wu ne feje tu wa qatalahu salifun za ta ki feke on feke wu za bacin nabe wa tawalla al-imara wuta feje tu wa qatalahu rabi'un wa tawalla al-imara e zai ni ti feke dikio feke wu za nabe wuta feke dikio feje tu feni e buki la wuki tu bandana eh ya za mu fara ya su za mu fara gitsu ko ya za mu fara gitsu ya za wu mutum da wu na fe shi su ngole mutum da su da ku za mu fe wu be da za wuta mutum da ugan na zugu mutum da je su benci sai ka da abu ta e yabba ne yi e na musulunci da da biye yi ne ngole ni ni mu je ja ruwa bu ibn na jama'a ke na jidan wannan don number 2 kawai yanda suna Number three gan ti zugu yẹn na ti fún ẹni. Number four wọ́n ti máa ń yẹ dín ní náà. Dàmbe sí ìgbé gbèjì sẹ́jú o, dàgbúni máa gan, dàmbe méjì èjì làdáyà. Ẹgbẹ́gbẹ́ ń kí èjì dúbọ̀ àrùbẹ̀ yìí yàn. Kọ́ ẹ̀mẹ̀ náà nga confuse dàmbe tí o ti jẹ́ exaggeration kó o dúbọ̀ àrùbẹ̀ yìí yàn ìlú mọ̀ àyín dàrà bì. Nga èjì títí fa látàdé nìkan ní àmì àti nǹkan sọ̀rọ̀ èjì jíjí pátọ̀ gálòdè ti wọn àgọ̀dà dàrí bí yóò lè gbé káyọ̀ tó kẹ́yọ̀ ojú bá ṣàtẹ̀fí wọ́n àtẹ̀fí ológun kí ọ ológun dùbọ̀ àrùbọ̀ yìí yàn ṣéṣù jí pàdé yìí um, ṣùgbọ́ dáńdọ̀ ṣáájú gbẹ̀gbẹ̀ yẹ́lẹ́gbẹ̀ ẹlẹ́gbẹ̀rẹ̀ if you are not with us you are against us kágẹ́rẹ́ olóbẹ̀ yìí yàn wẹ́jú kí ọ wàá jẹ mẹ́kìrí yìí bí ma'ana matsalaye polisi ɓata yi kafiri soja ɓata yi kafiri daga titu sokoto har da titu sa ci kafiri a yau lawyer ɓata kafiri yo jikali ɓata kafiri a yau civil defense ɓata kafiri a yau e university yi ma emi jale rigan university kaga waye gangana nan hmm. gaskiya waya ki da waya ji lalace wa madai ma gaskiya ya ganna ji daidai ya ganna ji kiyayen ya ganna ji daidai ebo na aqida ya khawariji juyo na anabi sa sallam ga na alal islam a sai la muslimi ju wa na alal awsan zai ji magayi zai jigo jibuta kuma ga zamu ci jikiyo a ga zamu ci A annabi sallallahu alaihi wa sallam, ga man qatala mu'minan zane ga mu'mini wu fagtabata bi qatlihi wati ma fa me bo wuna mu'mini wuce wana lam yaqbalu Allah minhu sarfan wala adla sai ta go tu farin lokuna tilawa to abu da da wabiya hadisi ubada ibn samit sai jami'u sagir volume 2 page 1101 zaka mai hadisi 6454 annabi sallallahu alaihi ga kullu zambin zunubin dando asallahu an yaghfira wa subhanahu sai shafa da zanage june na illa man mata mushrikan inda gwaza ne ga su mushrikina aw qatala mu'minan muta'ammida kuma wa mu'mini wube digangena rawahu ibn hibban hadisi mu'azu sai jami'u sagil volume 2 page 832 rakami hadisi 4524 annabi sallallahu alaihi wasallam wa qatlul mu'min a'zamu 'inda Allah min zawali dunya wala mu'mini ne wu uji masiba gai ba to cha gai je na laki abu al-imam an-nasai ya ziya al-makdi sai ga gubiyo daga hadisi buraida sai jami'u saghir volume 2 page 804 rakami hadisi 4361 annabi sallallahu alaihi wasallam wallau anna ala samai wal ardi aya ga zai fiki ba bata nan da zai fi sama bata nan da zai fiki ba bata nan ku fi dami mu'mini atigu eti ala mu'mini niawu la kabahu wallahu azza wa jalla fi bata to shiga ku dafi nan ruwa imam tirmizi daga hadisi hadisi da bi abi rayre sai jami'u sagir volume 2 page 931 rakami hadisi 5247 annabi sallallahu alaihi wasallam ga yaji ul maktul bil qatil yawm al qiyama zanna wuna wa dede zanna wune fari kiyami ga suwani ni nasiyatuhu wa ra'suhu bi yadi eh, ki ya guba wannan ekiwa da gwazan nan wa audajihu tashkhabu dama e juye korolejima wa fi juya daga na zan ga wannan sai kuna ga ya rabi ya wato ce sallaha za fi makatali mi ce ki giza daga kilo mi wuri hatta yidini min la arugu la to ba la rashi ne zanen mu ne kiwa ga zai wuman nan kiwa ga zai wuli man nan sai ci ayi ji lafiya rawahu tirmizi wan nasa'i wa ibn majah daga hadith ibn abbas sai jami sagir volume 2 page 133 1333 rakami hadisi 8031 ibn qayyim jawab al-kafi wa gaga page 192 bo fasl fi mafsadat al-qatl wa ism fa'ilihi nawa idza kanat imra'atun qad dakhalat an-nara in zagi yi shi wuce fi ego dangi wa haba sacha dangi na wanwa yikini na hata mata tari dangi atu an be made wa atu shangangani da nuwe fara'a annabi sa sallan finnari annabi sa sallan malle zagi ne zagi na dana wal yudratu takhdushu fi waja dangi mai wofun dunu daga fisku wa sadra da muyi fa kaifa kubati man habasa mu'minan hatta mata bi ghairi jurmin kiwa ga yace zana mu'minin wa ko a mumini kadan ko a bai ba mumini har mumini a su mumini na majalisin dora nan wa fi ba da sunan anu sa sallam sunna e ba hadisi ani sa sallam ga na zawali duniya a rai ya Allah kiya bu fa ahwan ala Allah wanda so ki gaba to yace min qatl mu'minin bi ghairi haqqin ne za mumini ma yibe gaskiya yana jama'i yi wore fitina ga annaki wa ma ba ne kamar وقالوا مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية يا رمضاني الجزائري page 8 page 8 page 382 وقرى لا تصلى فيه الجمعة ايجي جيجينا ايه الجمعة وبيع عيبون مصيبة بفتنة ودعاة حجبوهم في بيوتهم من تجي اكي واتيا وبيع عيبون اغاتي لعجينا جازوانه tebuna zai je ji hamasa za ga yi da nan a ga kila mun meje da ji dawa ko a ga yi wuka tebuna aji ne ji an gala ga yi wuka tebuna ala azu yi lafiya aw sharadukum fil arzutiha dan mu ci ma gaɗe cikin bo wa mana'ukum min ta'limin nas dinihim amma za ji kai wuna la jini wuza ji nan wa akharuna zabahuhum amma mun da ci su ya nam lam yastajibu lakum e bane le ga man najibe da ji fitinan na ya ji zanabi aya bada abi masbahati bu sulaimani daga cabayin zana bu sulaimani wannan wa rajul sani inda al-ikhwan nan zabace bayan ikhwani jo wa du'ati salafiyin a as-salafiyuna ji amsal keman ne ga Muhammad al-Amin al-Jalfawi na wa Abbas Taibun gangari ga Abbas Taibuni bi madinati Bal Abbas ya Bal Abbas wal ba abdul qadir da man ne ji hutuba lima abdul qadir na muhtarina yaqtuluhu ba'd talamizi halaqati iqra'ihi e ji makanta wato ne shi wa qur'an ne ga zuwa da ta man bi jihadi dija kilamanci tiya da gobi na cayon kilamanci wa bindiga tiyayon kilamanci da gobi bindiga yon kilamanci gobo bu hakuru bu ayon kilaman ya ga da da dikiyo da jihadi la ilaha illallah hayya ala jihad hayya ala dawlatil islamiyya man ce na fitina yin nora a gaman da ya fi kama da manzu ya e gima kan tauji ba da tamsili bigi nga ba ce ba ne sai yeye bina wa gairihim kasir ban da zane jamu doku a manju hmm. abu safiya wa ga ci ma wa da wu manya amma da na ga mawu na ga mawu jiki nga ta iberi nga kai ko charge na wuce a a wuce ide mu ne yan naji yan naji ta yan warji mafariji na wu sayyidina ali na. imran ibn atani shi waje wuyoton wani amma ya fa to be wu na wu na ru wu do da na wu ni ta alhizbiya mafhumwa hukma wa khatarwa qadiman wa haditha yamma ne ga Abu Safi Abdurrauf ibn Bello ibn Ilyas al-Asari al-Najiri page 182 na fahaza Imran ibn Hattan Imran ibn Hattan dana ibn Zabiyan as-Sadusi al-Basri kana min ahli sunnati wal jamaa wa sada tace ahli sunnati wal jamaa bal huwa min shu'ara'ihim zanna to da min ya shu'ara ne je ko ni ya alu sunna nan indama ra'a imra'atan kharijiyya ka ko ne imran ibn atan le zagin yo ce zagin ci mun da min awari jiyo nan za ta jamalin in zagin na masa fa ajabatu in zagin na safi fa tazawaja biha wati da in zagin na jiyawo fa wa hadhihi mar'a. min halati sunniya ila halati al-kharijiyya in zagin na cutar daga aqida ya sunna ne tano da aqida a hawariji kuma yan bayani a yabe ga zamanin do na hawariji ga ciya ne zagi ya fita can abu in zagin da ci me ke dai hama sagan ba jiji الوخيمة فصارت خارجي فصار خارجيا إمام ابن عطال فيجل خارج فيجل أكيد خوارجي yabda'u qatil ali radiyallahu anhu ce do zane zane uzina zane sayyidina ali na wa abdurrahman ibn miljam wa zalika fi ash'arihi wa ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyabluga min zil arshi ridwana إني لأذكره حينا فأثبه أو, أو في البرية أو في البرية عند الله ميزانا أقرم بقوم بطون, بطون الطير قبلهم لم يخلط لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا يا ضربة ما دلا يجي كل زعوة شاو سيدنا علينا min taqiyin ma arada biha ya zane da da sojoci na uwe sayyidina ali no wuda na fa wujujare illa ali yabluga min zil arshi ridwana wujin najebu de ebu wa yarda ya tunaji ali ta ya alarashi na wawali ya ce ci wa sada ci auliya illahi wuna da zamani wuce wannan wa rajiul khulaf wa ci ya kula fa'in rashidina wu wa giyen dagiya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wu wa babai hasan bi husaini wu ba na ce ga kiyo Ku ce kiyo du ko ke fayin ba ga wu to na wuda na zawuci wu ya ban wudu walada inni la dhukuru hinan fasibuhu ni ajo paza na sayyidina ali na uncha da yau ko wajo ka unci be aw fal bariyati inda allahi mizana da na to shiga da to fali kiyami to wa shagana we le ga ngayi abdurrahman ibn miljami ba, kibo ebo to ci no lona akrin bi qaumin sai la ci wa jama'a ji butuni butuni tariqa burihimu lam yakhlisu dinahum baghyan wa udwana jikana na fi kabari abona a shi nke ba gangan da zalunci ya amma shi nke ba gangan mai iyaka gbitu ya wale gan masiba a cin aga yi nanan wale gan akida wale jiga gadan za zandoci ya da manwu zandoci maza da manwu zo ga zuzukin ya bejin zanga ci ma gada mawu ko gada masu ba lokaci jiga ta musulmi zo a sai bangare eh, eh Allahu akbar alhamdulillah mujahidu ne je ci ba bayanin nan go ne mu kafir wuci da wajani zanne ji wala kafir ne fa zanne ji la ilaha ne wore zanne ji zanne ku qur'ani fitin wore zanne ji salatu alibi wore zanne ji istighfar wore zanne ji sallah wore zanne ji azun wore zanne wa zakat wore zanne luaji wore zanne ba to ci be tutu wore ayi rin meji a sheikh mukbil alwadi'i waya gan litashin ka ce ga alfawaki janiya fil khutab wal muhadarat sunniya ta bayan al kudus sana'a al yaman waya gan ga sai ga yace a warijo ga hukun ga hukunasun ya zashayo bi imziratun al-din adiye yajmala ya dini وبهم حماسة على الدين أما دي حماسة يا ديني وبهم شجاعة أيضا يا خوارج فاروس مغبطك أما ساشي أكبر إن بسيكا في دينة سوين بسيكا دي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما النبي صلى الله عليه وسلم في شعر الخوارج يتيها وارج جونا وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان صفات الخوارج حديث إذا سروي لقد يتيها صفات الخوارج جونا يقول إنكم تاكلون صلاتكم ma salati da sai ba sallaye aga ga kwamfi ba sallawa riji shi na wasu ya magun ma su ya amma sai ba hazin yaye da aga ga kwamfi da ya wari jiji na amma a wari jifa ya ku na mina dini a wari jiya lalaciya dini kama ya muruku sa mina rami ya ce kemi na ikpanwa e ya lalaciya daga kibo na tancho na hadisin na gamban na jiga a wari jiya kafiri na aji wujo amma ya gane buka gane hawari jiji kafiriya a dai zai shi don bibiya amma cin bici nan mala na abu sai na ali ga cikin ba hawari jiji kafiriya yau nan ga hun minan kufuri farro ya kafin ci gaba biciyo a cikin ya dayan nabo sai ci gbe da tuyo mai ci mu yi laiko gboru wi mu yi kwai milatu nawa akbar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annam kilabu ahli an-nar annabi sallallahu alaihi wa sallam ga hawari shigi ne na yau أولئكم الذين ربما تجدون في جبهة شخص منهم من كثرة السجود وعليه يجوز أن يقول ودي عليه بس جدا ويجدوكنا كأن ركبت بئرينك وعزو وغير راكنوه وأما الشجاعة أما كابو مسوكو فلا تسأل قاعدين يجب أن فقد هزم أربعون شخصا من الخوارج ذا شيبا من الخوارج a mini ha zamu alfaini min gari gairin haza 2000 mini zai ji jiki ana mini abuwa nan haza wuce fa ya e kuda ya kunu na ajajen a alfa farisin kama za'antum waya yaghuzzuhum ba suka arba'una a daga 2000 zare ya tu da kwace hukuna ya za 40 ma da za hunce yi na'am eh shuja'atu shadid ka gwen barufu bu wani gbarufu bu ga lujin nan amma wanda ji katon kemina gashi shi wace ji wa maji wa maji ilimiya o ga ya ku sun fance ko ga je sun fina a tin ga ga ga ga wa ke da jihadi wa make je ilimiya o ga ja warijo wa haka za ga shadid yudraw bihim al-mas'al fi shaja'a to bai a kago ajala kibiyo daga awari ji misali wa ma hada yukbiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma to so annabi sallallahu alaihi wasallam ga awari ji bi annahum kilabu alin nar shiye mina jayo wa bi annahum yaqtuluna ala islam khawarij ya fi muslimiji wa yatrukuna ala al-awtan amma sai azeji eh jibuta kutina aga ga wuce lugwa dawa ne na kin mai dubu ba ga na uciya na zijiye wo muslimiji maiji zai je ji dawa nan wal iyazu billah faqad mara abdullah ibn khabbab bil arat abdullahi na ya khabbab min aratina ugo ga digi mugwa wa yaji ga wa mara ya yahudi amma kana abdullahi ibn khabbab ne yahudi gwa ga fatara kul yahudi khawarijiji ay yahudi yayi wa qalu a ci ga zimmata nabiyikum muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaba ni sa sallam dana wani ahadin min al-mushrikin istajaraka fa ajibu ta yasma kalam allah ta ugo ga wuyayin ajiwen dora فلما مر عبد الله بن الخباب نا عبد الله بن الخباب وغنا ومعه امرأته إن يوم دمدمني بوي أو جاريته كوشي زاجو وهي حبلى وميدوي لما مر بهم كاكونا عبد الله بن الخباب وغوا والدي غنا كبدوا عليه هو وقالوا أشغى حد أشغى حديثنا حديثا عن أبيك بعد حديث daga bababu فحذرهم حديثا fahadathahum hadithan fi ta'zir min alfitan abla ibn khabbab ti ba hadithi age tele egege fitime egege zawi eki ade masibe nche ba hadithi ru tujia suma akhazu afe dikio afe ru wakata lu afe ru wabaka rubatu imrati afe lagbakwe ru aw jare yake kuma kiyo waje yin zaju wale daga babu ne ga dun wa ga yake zando ne ga dun wa ga aje khawali dina kidawa jaga ala zawo shan gaba la cewa abdullahi ibn da dan ne kulli qaumi waris Allah kiyaye mu coci ci goyi ta so um yin goro zandoro na je lokacin gwamnati ne to minista to commissioner to farm sec gangani da director shi to zai ji fi university jo ni ɓata kafiri a yau e ne na zawuci ji e tu ne gwamnati zuma? so ko maga wa mai tawallaw minkum fa innahu minhum ebo ga tu ne lo ugiya me shi bwana zan ci ya jiki nan ilabe e nan nana ka bayi da wuce nana ngai shi bwana zan ci ya lazana amma ya ga nan firauna ngai unda mini kafir ne kafiri jona amma to su mini daular firauna da kiyo aje eza dabo ne da imani na so su ga waje a rajulun minas almadinati yas'a zan ga ci daga jininbo ka ba jininbo ko mm. wai da sa be kala ya musa ga yawa nabi musa innal mala'a ya atamiruna bika liyaqtuluka eza ce la shirji e ji mitin ga ga owu fakhruj inni laka minan nasihina tiya atiyoya me jikiyo me jo jonasiya fa kharaja min khaifan yataraqab halin musa ta atiyoya da annabi ya nin musa labari ban da mini mini gwamnati firawa da budan da annabi mai dai imani amma ga daga ne gwamnati firawa da na waje kiyo waje kafiriya annabi yusuf alaihi salam tun da wanda ya gwamnati na je musulunci a nan ko da shi na ji musulmi a nan kala ya ji an yi alaka zainul ardi ni hafizun alim wunga amin lati milanta da na fela yadda hazainul ardi stoji na ko da ga yin gici ji na me zami wani me gwayata madaili ni ga wuce na amma ga yabo na annabi yusuf alayhi salam wunatu da wanda zanaji musulmi na ko gwamnati na je musulunci a nan waje kiyo waje kafiriya mane ga sheka abu abdullah ahmad ibn ibrahim ibn adila ilaini mai gima makata a shek mukbilil wadi ina wai ga dalita finuka ce ga ilanun nakir ala gulati takfir na page 206 na 207 gawa amma ma kane min al'amali mukhalifan li shar'illah amma ya tuna jiga dabe wuci gale shari'a ya ci bana falla ya juzu lil muslimi an ya'mala fi bil ittifaqi ugwan ya muslimi na wa lutun da wana ni wai kuje ko wai kun buri kashi ko wai yadda wata wateli ba ne daya cina ne ko wai la da kiya wai la da zai je daya cina wabe guwa dujiya wabe wabe kiyo jo wabe sai buwa ya ngwa len na ji mu wa man kana yataqalladu amalan yahkumu fiha bi ahkami wad'iyya Zane na gaya tun da ci na mai tuwuci e eh, ba hukunci ba da na hukunci yau ne ba hukunci ba be lo law yi na positivist mukhalifatun lima zan lawan ta aliyu na cocci na bana wa wala na azim zane da danji an ciko illa na aidan la yukma ali bil kufri amma ka mutu a bakun jigan waje kafiri ne illa bi dawabit bayan bayyana fi faslikum bi gari ma zan Allah sai da kiyo dokaye na shi ga gungulani ba ne ga ce hukum bi gari ma zan Allah nuna fala da'iya lili adati huna hungwaye na yarifi tunana wa ulal mubtadi'a yan bidiya nan naji a wari da na fa a juhal naji jahilina ya'uddun al'amal fil wazaif al hukumiyya min al ila laga wa daga lutu da gwamnati bani watiyo wa wallaya laya ni da na shishi mu ci gan shi ji talba ne ji da ne ya ga ya talba fini yabo zai da talba da kuruti fi ètò ọ̀nà ìdáná ẹmẹ́ kí a mú gbogbo àwẹ́ kí èyí wọ́tẹ̀ lápọ̀ mọ́ títọ̀ mọ́sálásí jí máa yàn ńlá kí ìnáná wọ́n ilé ẹgbẹ̀ lájíá nínú wọ́n mi sẹ́mà kẹfàrù fàáyínà wà ilé ìzànigẹ́ na jaya ẹ̀kẹ́ wa wà fahami dẹ́mi fàhàmí ìbẹ̀rẹ̀ṣẹ̀ fàyíntẹ́ wọ́n jùrọ̀ àti alìfíṣíà fi umarin layef kahuna ha a ce da fatawai na fahimtar amala ya tunore ya tulo fi jihazin khidimati da na yake dima jokar talim ke zuwa katu wal marafiq da ya ce wal ya zaji wa tanzim umurin nas da ya zula lamar ya zaji uji tsari tsari ko ta traffic waje jinona wa kazalika ma yaqdumul masalih al-amma da yana la amfani da jama'a kamar nan kawai gwamnati ba lokacin wato lokacin je ne fata wala taqdumu jiya la taqdumu jihatan muayyana la taqdumu jihatan bi ainiha wuji ga yi wajiya fasu da kawai ya kan sana'a ke sana'a jina a ke da lotufi ministry of agriculture wa tijara ke da lotufi ministry ayan commerce jona wa na zalika la da kullu film wala ti halin noto noto to ba wala ti ban doro no ne no mu ci magawa daga lokacin gwamnati ta waje ke ayin waje kafira ni babu kan waye daula musulunci bo da wace kungiyar tunano da ya tuna ramu wani ibn da ana so ci ta ci da nage jin hacin hmm. kan waye daula musulunci bu. ngabo wadan wace jikiyo wace coordinate jin zagi don wace laha ya zai ce da dai ci wace wadda wajo ya fi welo na giya inda wancan ta kawo mai daula ya kasirci bo wace wa alkuranu ko wa islamic studies ko wa wa arabiki wade kiyo wade lada kawo bai hukatu da science to physics to chemistry to biology ko to lecture pato ce je wuce ji wade ya sodo kai musun ji wade ke wade to lada ma a azo ba zaka fi kafi to su gashi yabo goma a sheikh mukbil alwadi'i wega litafi nuka ce galatul ashir ta volume 2 page 194 da ni tatawu ndaga ejiya an ya kuma biya malin gari murtabitotin bi daula na walo tun yaci to botu relate da daula ya nafa wa asan wuje ko gaje gan kalbai ice ku wa shira da shishina. shina wal amal bil yadi ko zulo tun goyen nan li anna ala amal al hukumiyya ebe ne fiye hukuma shi hatta guna fi biladil musulmin to babu ya ji musulmi jo labu da an yarta ki ba shafu shi amin al-muharramati dole ya zaga tun da shi haramu lolo umar ya taki laji allah makar jawar zuku mina sula ya tasir ngo le wa ga ga ce zai ga idan da ga alofin wata shi kenan kawai wa ku wa shi wa alofin gwamnati no problem amma ngo le dan wa ku wa shi bai ngoci to su wa da bukata yin lura na draft yin agreement ya wani. Kun ji haka? Mm. to su wade bukata wa doji incorporation business establishment yiwe don da corporate affairs kashi to su wace da bukata wa doji account of the bank ya bai zanda shiga send yawo biyawe pata kuma abu mai ce don gani in mai buta wuce da alaku ebogo e wale go alawan alawan kunci ani go daga lufin da gwamnati waje ke waje kafirin na nan na hold water 各位球友。ṣẹwọ́gọ́ wà lè gan-an ẹgbẹ́ sheik mukbili gangan láti làṣírítọ̀ volume 1 page 116 gan tó ti dọ́lọ̀tì alimaniya germany yawo mablaga muayyanin kullu sharin liman kana lahu auladu gwamnati yawo e tsandondo ya ziyo da de gina walil mar'atil hamil ibe zagi gina ga ibe na hatta ta da hamla da wa amma gina in babil hukukil insaniya ya ne ya tiyan human rights fa la zan amal mashru' hal yajuz al-asl minha ngal tun nage magwai ne da go wuce na na labasa bil asl minha zai fi da bune wa gwana وقوم مشروعا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل هذا نبي جهنمية لكنه كان لا يملك مع نبي ديديا فلا باس بهذا أن تأخذه ولا شيء عليك فيه إن شاء الله nasuku laifi da buyawa waga jike na waga gona ya eh, za shi shigun lutun gwamnati ya gwamnati ya jamani majikiyo gwamnati ya jamani majikiyo wuyi wo ebonu jegi ko ebonu wuyi biyan wena mukbil magana alalli wani ga wannan gonan shin bele da na meki da tuno daga cabayan sai har da karshe ne yi magaga guwa magaga lara bai mu, wuce su wuce wanda yin bayani ke cabon nan a ki da a ya alo masallaci ji mai zandorwa ni ya alo tu gwamnati ya ni ya wato gwamnati kafin ciwo ni ya ji zandorwa sallama ni ya ji kaza kaza nan ne a ki na ya wari jijiyo fiye shi tuba a sheikh a doktor nasir ibn abdul karim al-aql wai ga littafin ka ce ga al-khawariju manahijihum wa usuluhum wa simatuhum qadiman wa hadisa wa mawqif salaf minhum a tabatu ga 94 na 95 ga usulul khawarij al-mu'asirin usulul ne fi zamanin nona jama'atu takfir wal hijrati wa simatuhum jama'atu tafsir wali jirati ya misra wuji ga asura tun da jama'a tafi da wani jira tiyare aga yi mina ga jama'atul musulmi amma yan jarida ji a ga tuwa ga jama'atul tafsir wani jira da zanen matsau da wuya shekha ali ismail prince na nimbo mutu go ga pebet mai fata kafir yayo ebole e, agani kali pata kafiri ayo ebole dikio eji hukun bigari ma anzala Allah pavement be government ji benye ma to aje kafiri ebole likali nejo ko diga na ko man na ji mai wuka tu fi makanta je wani a ga a to zai shi mashin buwo a ci majin doro ba gwanin a cece dajin da kafirci na lungala a ci lugwa a tafi prison bu a ce jikiyo a ce jiyan na biya a ci soso e ya buga a to ma haji kafirin mai buga rido bil kufur kumuru ya buga nuna haji buje kafirin ta ake asu ba haji da na tsaki da na prison da ni bane wishi ziyo a shekha ali ismail zamani sai dole a shekha ali ismail ne na a lalita ta fi ne cibeyu wacce ke ɗe ci gata wacce kai ya kira na ya gbada a eh, yaji da hannun nufa yan na gyare wacce jama'a su naji waku ga su tofi buzi na wacce akwai kan bayanin jito wai a kira na wa a fundo da hannun nufa wai ya zubo kuskuri yo wai ya zubo kemna wuje wai in mai ranar na sai yau wai ne ko ube mai ganci ya za shi ba gogba rufin da ciwo giya shi da wuta kanga ya eh, mustapha shukuri mustapha na agriku ba wacce graduate wunde ne wunde je sheikh ali ismail waje kafiri da gane na gane ne ne ko zane tsaki da ne ne ne ya zo ni zane wa waje kafiri da ne nga dai zane ba nga flag bearer ya aki da takafiri zuman ubogancin nun bai tiyana uci mafi ba kamar dan gumin nan ko ji gane ko wane ga daga na shekha ne fulani ga ne wace ya amma masibu bai kike cikin bo a sha za inda ce shi shekaru da cewa da lafitin na tsani mhm. wai lati ya dade lade mhm. kan ga jo wuce lawo ga a jira da kida wuce ga mhm. abul hasan al-ashari uji aqida al-itizalo wa zo al-itizalo bidaje aqida al-karramiyya ko akidan alashayira na guta ta ce bikin mu ta zabi a lusun ne nan wajen yadda aliti za su tashi akidan fiye ya salafuji amma to sun ejina jiya kida shayira na watu ba a gaga ya yi ayu gare ya gunu safuwa ne mai tso akidan jami'a nan a tsohani arba'in ne mai jira jiyu idan akida tsobe tsagaga zando na gaji ya guji kono kakiru kai ko zandondo na gashishi ko polisi bata kafiru yo soja bata kafiru yo force bata kafiru yo naira bata kafiru yo kaza kaza bata kafiru yo eza mejiji ma won gbowoji ngbo osogbo ni eza mega ke shishi ngo da ti tafsiri je bata le soja e gan ni ibrahim fo alikiani bengo osuwe komo geza ji sannan na wo umugaji kiwo umugaji alulamo ko mo so abi ani bi yeji ma ko ni eji ki ayo e funu oje leba e daga ga iri meji gaji kan ga ni won tuba ji a se ju dudu du ya kwa lu meji e bo ne da e dobo ni ya tan mo su ki jindi en meji na ameda da tati wo nga mala bidiya ujayo la taktubi kafika gairi shay'in yasubuka yawmal qiyamati an tarahu gada kai da ya goyi na ga wuce lawo da kiyaye wa mashi wana mare Allah kiyaye mu ga mun yugo awalan at-takfir aslun wa yashmalu zalika indahum ga at-takfiru ala ga jayi kafirin ya alama wajibu don wannan kuzi kama kamar yakon takfir mun ta takabul kabirati inda ci a dala ndo ne gano tun ka ba irin na waje kafiri zan da ci ma wani ka ba irin kpata wa jikiyo wa kuwa amma wanda zan da ci ta ke masa na hukumu na waje tafsiri wa da guya zan da ji hukumu na kafiri wani azu musulunci wani yau ne a kida wa aljiga mai kai to su walƙalibi kuruji minan millaki ko a daga kowace mawa jimila yin sunco wa annan khalidun mukhallabin finnari ko zanen mawa dano ma nuna wa tiya kamata kuli firkatul khawarij firakul khawarij zai na waji mafari ganin yayin ba ci tafsirin mukhalifi na lahun minan musulmin ulama iyin wa amatiyin wa tafsirin mu'ayyan a ga zan do ne jin haya mini musulmi jo na kafiri wo a shayira kpata kafiri ayo a kida wari jijin nan da akidan ahlus sunnati ko jama'a sha wa takfir man yakhruju an jama'atihim ko mai takfir ya zando na gazin daga jama'a ya bona mimman kale minu mini daga da tashin abona akida wari wo ya daga go tashin abo wuci bele ya ga wuya ba wuje wuya a ajin akida na na aja ga zawon shi hajjiri da buga lawa wuka ne abu zamu to so bi zunan aw mai yukhalifu ba'd usulihim ko da ne ga li yanda ci ba ni ye usulu ajo nan tafsir al-mujtama'at al-muslima siwahum society muslimi tsata alwi kafiri na daga babu har daga daga babu wannan har be har be mokwe muslimi gubarati bo efuturi ɓata a da musulmi ko ni daga babon na har da makwalle musulmi ni ke tiga gumbon wani egajejeji ne na ji musulunca wani ije ɓata shi da shirka ije ɓata na ebu yana ta zaluta fatu والحكم عليها بأنها مجتمعات جاهلية أتعطي باوكو تاتي سوساتي مسلمين واجه سوساتي جاهلية تفسير كل من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا دون تفصيل domin istimatu khawarij jo eh daga zan do inda azu kun bigar ma za Allah wuna unde tafsir ndo ba kafiri go go ma musulunci wani ne ne la mutu ne ko da mini alama a wani jiyo be tafsirin mallam yuhajir ilaihim a ga da jin jira be a nan jikiya da domin wani kafiri ma wa mallam yahjur almujtama wa muassasatihi da zanen ma jira da kiya society yana inda ci ga yun yi jira inda ci ma ga yun ga alusulatu inda ci ma ga a ga shi uriya inda ci ma ga yun ga alini zalu inda ci ma ga yun ga zulmul baiti ba da e mi ga jikin ìwé ìlàfú òjò society ike wancan muwa society yan society wancan ma ɗiya biyu makanta makanta university polytechnic coe ministry establishment parastata pata wa gabi wani ngole aga ngole aga ne bata kudu musulunci bani alamu wa da gabi tafsirin mallam ya kafin kafiri inda hun mutlakan zando ne ke yi ah, waga wa zane kafiri zane ke yi kafiri wani ma shi kafiri nga yi za a rike ku musulunci mu gami na alama a wari jijo ya su alama ya wari ne fi zamani na ba da na nafa. saniyan wajibul hijrat wal uzla wajibi wa lojuji za ko lojuji uzla ma'ana walau ta bauji asulun wani shi madu zalika yin dakum yan na makoya kanan hajjir masajidil musulmi nan masalace musulmi fata wa gulu gwa wa aji sallamuwa ila shi daga bidan fata ga hajji masalaci na waje sallana masalaci na fi jagba na guguwa watar ku salati biha idan ma aji sallamin dole min uba watar ku juma'a bai daga juma'a lugwe idan hadis iri iri iri na hasan ibn salih fiye jinin da za ga ci mini mai jikanu ya rauna sai fa zamani wuce nan hajjul mujtama'at almuslima min hawlihi mutlaqa idan za ci musulmi tsata da aka biya ayayan ya alama bu ne na kada hijira mini hijira abu da wannan hajjul ta'allum wa ta'lim wa ya da jikatu wa ma da wa ilmiya wa tarimu dukuli fi jami'ati wal madarisi ga mini alama ya wajin asu na jama'a ga ramu yo na wa gadan makanta jo primary secondary college of education polytechnic university ko the research institute jina ga wa gadan wa ga ji jira wi a ga mini alama wa ri jo be ya su ne su hadin rozaifu hukumiya a ga tudore ne ya gwamnati nan to teacher to lecturer to parastata to ndoji to director sai waga jiki waga jubo wa hadhihi al'amal bi mu'assasat al-mujtama establishment ci yana ga shi society musulmi wannan ko to makanta ko research institute ko e ko establishment indoci ko fem ko kaza kaza sai waga jiki waga jubo wa tarin muzawalati ai ya fi ma yutali kuna lil mushamil jahili a magawa wa lokacin dole gusa za ta jibe wani za ta jahili a jama'a lokacin da bugu gaji kafiri ma wa huwa wa huwa kullu man siwa jama'atihim na bata mai tunaga da guta ta jama'a ya